we can cikin garin zaniya ko gidan marigayi sani mai kaji domin ci gaba da karatu na sharhun rahabiya wanda imamu rahabi ya yi shi game da al'amarin gari makon da ya gabata mun koma magana akan alhaji mun ga yadda ake kare wasu a ana su da kwata saboda samuwan wasu to za a ci gaba baiti na hudu insha Allah da وتكون الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا mai littafi al'imamu ma'adi yana ci gaba da yin mana bayani game da alhajibul alkirman ko hajjabul kirman masu hana gado fata-fata wata kutul ikwatu 'yan uwa ana karyar da su da masa gado ba za su sami komai ba bilbani a lokacin da mamaci yake da ɗaya maza ko da akwai wanda suke tagwaye tun da mamacin yana da ɗa to ba zai gado ba mun ce tagwaye kaga shakikai kenan to la'abbai min babi aula da al'ummai wanda suka haɗa uba daya da wanda suka haɗa uwa a shi inda fin cancanta su suka ci rashin cancantar su gaji wannan mamaci wadil adil adina hakanan yan kuwa ana hana su gado ba su samun komai idan akwai uba na kusa da ma'aiki idan akwai mahaifin mamaci ɗan uwa yin yawan ba mai samun kwaro ko da kuma lokacin nan bai bar kowa ba sai mahaifi ya ce bil abil adina domin in aka samu al'abul ala bai ana yan uwa idan mun tuna mun yi bayanai baya ko dai a yi shi sulusi Kawai ya ce ni ma ai abokina ne ya shige cikin 'yan uwa su yi raba daidai a nan al'abul adina mahaifin da ya haifi mamaci kenan ya ci ta ƙarfi domin shi yana iya hana 'yan uwa gado da dukkan nau'o'in amma kaka bai hana 'yan uwa gado kamar a waina kamar yadda muka yi bayani muka waito muka bayyana mu wa bi banil banin idan mamaci yana da jikoki na wajen ta su ne banil bani ‘ya'ya maza na wajen ɗan mamaci jikokin shi na wajen ɗansa to yan uwa ko sun kai dubu ba mai gadon kwaro jikokin nan na wajen ƙasa za su yi gado kai fakani duk yadda suka kasance ma'ana waɗannan ƴaƴa ko jikoki maza da mata ne ko maza ne da yawa ko namiji ɗaya ne suka suna hana yan uwa gado allahumma sai ka in mata ne zalla kuma sun kadai ne za su yi gado sun sun kasa shinyewa yan uwa sai su siyani fihi aljam'u wal wahdan ba bambanci wajen hana su gado fihi aljam'u yan uwan yawa gare su mutane ne turi ko mutum biyu ne kai wani guda ko da mutum ɗaya ne yana hana dan uwa gari wato mutum ya rasu ya bacci kansa na wajen ɗansa shi kadai a duniya ga ɗan uwan shi kuma wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya su goma sha biyu waɗannan yan uwa ba mai samun kwabo jikan nan nashi shi ke da dukiyarsa kaka wannan kenan wa yabdulu ibnu wa yabdulu ibnu ummi haka nan a ƙara akan ƙara da ɗan uwa da ummi shi ma idan akwai ta ko akwai ɗan ɗa ko akwai ɗan ɗa ko akwai uba to shi ma baya gado shi ne waya tulun ibinul ummi bil isqati bil jaddi shi akan ƙara kaka na ana shiga an gani wato a wajen hani da bambanci da 'yan uwa shaƙiƙai ko 'yan uwa da akwai da kuma san uwa da ummi kaka bai hana 'yan uwa shaƙiƙai gado kaka bai hana 'yan uwa da ummai gado afuwar akwai gado zan maimaita ku tsala wannan kaka bai hana 'yan uwa shaƙiƙai gado kaka bai hana ɗan uwa da abbai gado amma yana hana ɗan uwa da umai gado domin wanda ke da kaka ba kalala ba ne yana da asali shi kuma kalala la far'a wa la asla bai da sama bai da ƙasa shi ake ce ma kalala to kalala shine ɗan uwa da ummi yake samun sudisi in shi kadai ne ko in ta kadai ne sai bisa shi da dukiyar lokaci idan sun kai biyu ko fiye da haka su sami sudisi sai bisa uku na dukiyar mamaci ko mamaciya to amma idan mamacin nan ko mamaciyar nan tana da kaka namiji to zai hana san uwan mamaci ko san uwa ko yan uwan mamaci gado matuƙar lumai ilimi in dai da fata to ai ya hana shi gado zai cinye kudin duka an gane na fahimu ka gane wannan bayani dalla-dalla a lafiya zai. kuma ganewa wanda zai haɗe komi da komi ya kewaye shi ba tare da matsala ba wabil banati wa banatin libini jam'an wa gudanan a kulli a ne ko wabil banati kuma ana hana ɗan uwa da ummi gado saboda 'ya'ya mata wa banatin domin ya'ya mata farko ne na mamaci saboda haka mamaki bai zama kalala ba shi kuma sharadin gadon da sai la asila wala fa'a wanda ya'ya mata ba su hana mai yan uwa gari, inda su kadai ne sai dai a ba su fa'alunsu yan uwa su yi abinci yan uwan nan shaƙiƙai ne ko la'abbai ne ta su mafi asirci to amma mata ƴaƴan mamaci suna hana ɗan uwa da ummi gado ƴaƴa mata jikokin mamaci na wajen ɗanfa su ma suna hana ɗan uwa da ummi gado domin har yanzu ana ɗaukar reshe na mamaci don haka sharaɗi ba ta cika ba mamaci bai zama kalala ba jam'a shin waɗannan 'ya'ya mata ko 'ya'yan ɗa mata suna da yawa ne wawo ya na ko mutum ɗaya ne mutum ɗaya ma na hana shi akwai shekaru ce ne wannan ya yi ya fi ne na fahimta kan maka tsara bayani wannan takmila ne kawai ne bai ma'a hmm. hmm. eh to in ba wani sai a ce ya za a yi ne zai mu koma wani darasi mai zaman kansa matsalar da maki su asali ne da daman a maida masu dukiyar inda ba su ci eh. na zidini to fa kulle zidini ce ne ka kara mani ke ba ya isa ne ba a kulu mai shafi ya ce ina kara muku bayani da cewa Wata وتسقط uwa na هو suka سكر مسكاري سواء ba tare da duban yadda suke ba kanu ashaqa uwa ɗaya uba ɗaya suke da mamacin aula abdur ko ko uba ɗaya suke da mamacin aula um ko ko uwa ɗaya suke ga mamacin au mukhtalifai mukhtalifi ne kenan ko ko an samu yamutsi ma'ana wannan dan uwan shi ne shadidi ga shi ga dan uwansa da abi ga dan uwansa da umi to har yanzu dai dukkan ku ba mai gane wani bil'ab matukan akwai uba ba mai gado sai dai uban wani irin uba bil abil aqrabi idan uba ne na kusa kusa wa huwa al mubashir shine wanda uba kai tsaye da mamaci ba uban uba ba kenan mubashir mayyit ne wanda ya haifi mamacin kai tsaye to shi ne yake mere yake isbadin shi ko da tsadin su yake hana su gado almarhu wato mamacin da za a gaje shi alwaris mai gado almarhu wanda za a gaji dukiyarsa zakaran kanin mai yi aukurfa ba bambanci kasantuwar mamacin nan namiji ko mashi duka uba a irin wannan yanayi yakan hana 'yan uwa gado da kasko da ilwa a karo na biyu yan uwan mamaci su ma ana ana su gado a ila yau bilbani idan mamaci na da yada. in su ke nan yaya ba uba ba uwa ba kaza ba kaza to yan uwa ba su da gado wa bilbani banin haka nan ƴaƴan ta namiji suna ana yan uwa gado wa nazari nazaru ko da 'ya'yan sun ƙasa ma'ana wannan bawan Allah da ya rasu ya bar 'yan uwan shi ruwa ɗaya uba ɗaya amma kuma ba shi da ɗa ba shi da jika amma yana da tattaɓa ɗan ɗan ɗan an gane to wancan ɗan ɗan ɗan shi ɗin nan zai hana duk ƴan uwan nan gado ko da shi kadai ne saboda shi menene reshe ne na mamaci waɗancan ko hashiya ne akan ce masa hashiya a su eh don haka shina hana su gado gaba daya na hashi hmm. yana da wani kaso ne kaso gaba ɗaya zai kwashe in shi kaɗai ne gaba ɗaya zai kwashe idan mace ce fa za a ba shi rabi rabin ya za a yi yan uwa za ta raba asirci kenan za su yi a lokacin za su ko hmm. kun kai su ɗari sai su haɗa su na inda maza da mata su yi lizzakari misal yi rufa ya yi eh a'a gadon kalala na lu'ummai su ne ba a bambance maza da mata abinda mace ta samu shi za a ba namiji وليس في الجمعية مرادة wato ba kasancewar su sai suna da yawa ba shi ne ake nufi ba mutum ɗaya zai hana ba sai tuli ba tuli za su hana mutum biyu za su hana mutum ɗaya zai hana shiga da bal yadda ma hukuncin yake kama ta hajjibul ikwatu kamar yadda ake hana ɗan uwa gado kaza daga a jibin abu gidu a tunani wato kamar yadda ɗan uwa kili suke hana su gado suke hana ɗan uwa kili gado to haka nan yake hana mutum ɗaya ko mutum biyu ko tuli din wa kama ya hajji buhumul balon haka nan kamar yadda 'ya'ya kili suke hana su gado su yanwa wa banin bani da jikoki na wajen da kazalika ya haɗe hukumar ibn wahid wa haka nan ɗa ɗaya yake hana 'yan uwa ko su dubu ne gado haka nan kika ɗaya yake hana 'yan uwa gado ko su kai dubu <coughs>

a inda yake cewa siyani fi iljam wal wuda ba bambanci mutanen nan suna da yawa ne ko mutum daya ne da yawa da ɗaya ne karfin su daya a wajen wannan hukunci sannan ya ce wa yanzu ana ƙarawa da ɗan uwa min al-ummi ala auladin abawai ne a akan ƴaƴan da suke uwa ɗaya uba ɗaya wa ala auladin ab da ƴaƴan da ake uwa uba ɗaya kawai shi ma waɗanda suka hana waɗancan suna hana shiga bi kaunihi yanzu kuma ka ƙara shi yakan maka mutane wanda ke hana shi gano shi ne yana hannuwa biljaddi da kaka eh, wanda yake kaka bai hana shakikai gado kaka bai hana da abai gado amma kaka yana hana lumbi ba saboda kaka shi asali ne shi kuma ba ya gadon mamaci dan uwansa sai in ba asali ba ne shi to muna da asali don haka bai da gado wa in ala ko da kakan kuma ya yi sama wato ba mahaifin mamacin ba ne mahaifin mahaifin mamaci ne har yanzu ne zai gangaro idan ba wani da ya fi shi kusa da mamaci ya hana wancan ba ne, kuma in shi kadai ne zai kwashe dukiyar ta shine wajen ala wa bil wahidati fa akasara min al binti kuma ya ɗaya mace ko fiye da ɗaya, har yanzu sukan hana dan uwa wanda aka haɗa uwa daya gado da shi au bintil haka nan jikan mamaci na wajen ɗansa ita ma tana hana ɗan uwa da ummi zalo bai kuje ubinin ummi bisa tattara idan ka tattara to shi ɗan uwa da ummi akwai nau'in mutane shida wanda suke hana shiga dokin tinkau sai dai ya gaji hawa eh ga su kamar haka bil'ibili in aka sami ɗa yana hana li'ummi gado wabnihi haka nan jika na wajen ɗa na hana li'ummi gado wal'ab na uku ma'aifi na hana li'ummi gado waljan na hudu kaka na hana li'ummi gado walbin a hakanan. yana hana al'ummi gano, wa bintil ibini haka nan yan ɗan uwa yan ɗa ba yan ɗan uwa ba yan ɗa na hana al'ummi gado wal ukhtu fi zalika kullum kal ikhwa ijma'an yan uwa mace a duk abin da muka yi bayanin nan hukuncin da hukuncin bayanin da muka yi na 'yan uwa maza an gani saboda haka duk waɗanda suka hana mazan nan gado da sun hana mata sun mata ne da wannan shi ne abin abinda imamun hanabi Allah ya karfa ya kokarin bayyana wa gare mu to za mu tsaya a nan sai da tambaya in kuma zai an maimaita ta Eh? wanne aka zaɓa tambaya ne ka na to Mm. Mm. Mm. al'ummi shi ba a magana shi ai kwata-kwata da kamar a ce mahaifiya ce da 'yan uwa shakikai da la'abai ko yana da gado domin uwa ma ta hana al'ummi gado amma in ya ta kuso ko ta hana shi gado ta hana shi gado to ko baitocin bari mu sake fassarawa ko yana cewa wani jaddu afwan Wata tasqutu al wasu. yan uwa suna maka gado kamar yadda muka yi bayani baya da dukkan nau'o'in su dan uwan nan wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ne da mamaci ko waɗanda suke uba ɗaya ne da mamaci ko waɗanda suke uwa ɗaya ne da mamaci bilbani matukan akwai ɗaya maza nau'in yan uwan nan guda uku da muka ambata abinda za su gada kawai kuka da hawa shi ne gadin ɗan uwan mu karfe-karfe amma ba za su gaji kudin ba wabil abil hadina haka nan yan uwa duk nau'o'in nan nasu suna masa gado kwata-kwata matakan akwai mahaifin mamaci na kusa wanda ya haife shi ba mahaifin mahaifi saboda mahaifin mamaci shi ke hana 'yan uwa shakikai da la'abbai gado amma kaka bai hana 'yan uwa shakikai gado illa abai ne bai hana su gado sai dai yana da karfin da zai hana 'yan uwa lumai an gani kaka bai hana 'yan uwan mamaki wanda suke uwa ɗaya uwa ɗaya gado bai hana ɗan uwan mamaci wanda suke uba ya gado amma yana ana ɗan uwan mamaci wanda uwa ɗaya kawai suka hada gado kaga uba ya ji kaka ƙarfi ta wannan ɓangaren ta wani ɓangaren kuma ƙarfin su ya zo ɗaya domin yadda uba ke gaje dukiyar ɗan ƙarfin ya kaɗaita haka nan kaka ke gaje dukiyar sarsa iya kadai kaɗaita amma in sun tarayya da 'yan uwa shakikai ko da abai to a nan kaka sai shiga ciki ya zama aboki ya ce ba raba daidai in ya ga haka ya bi mashi eh, in kuma ya ga haka bai bi mashi ba sai ya ce kai ya ku kasa ku ku ban ɗaya ku tafi da sauran kaga inda ilimi ke amfani kenan Eh, inda ilimi zai yi duba ina ta fi tsoka sai ya karkata shan duk yana da zaki kila wanda ya mutu ya ban dan uwa ɗaya ne kashin sai ce aboki na zo mu haba kaji kowa ya ja na shi ya zami ba ta ba kuwa idan ko mutum goma ne yan uwan ba da ni ban na ku da dukkan ku kashaniyan ku da yara kama a waina kamar yadda mun ka ko muka yi bayani wadi banil bani haka nan jikoki na wajen ɗa namiji suna hana 'yan uwa da dukkan nau'o'in guda uku can da muka ambata gado kai fakanu yadda suke shakikai ne la'abbai ne lu'ummai ne ko ko shakikai da la'abbai da lu'ummai ne duk suna suna su gado siyani fi iljan wal gudan da aka ce kan abin nan ƴaƴa da ƴaƴan ƴaƴa kaka ce sai sun yi yawa sun suna da yawa za su hana gado in ma mutum biyu ne za su hana ka gado in ma mutum ɗaya ne zai hana yan uwa gado wa yabdulil ibnu sannan akan ƙara cewa ibin ummi ummi shi kuma yakan sami ƙarin mai hana shi bil isqati bil jaddi eh, shi yana samun karuwan tawayan gado in sun kasu da kakan mamaci wanda yan uwa su kaka bai masu tasiri bai hana su ka gane wannan bayani alhaji ya yi wanda aka yi maka shi ba abinda ba a taba ba an kewaye an taba komi domin balaki haka nan dan uwa da kamar yadda kaka ke man faɗa shi da haka da ƴaƴan mamaci mata suke an faɗa shi da ƙasa bai samun komai aka sai ƴan uwa shahidai ko a bai su suka yi asirci wa bana libini haka nan ƴaƴa mata na wajen ma ɗan mamaci wato jikokin mamaci na wajen ɗansa mata jam'an shin suna da yawa ne za su hana su biyu ne za su hana wa gudana koko guda ya ce ita ma tana da karfi ta hana ba kulli ce dai ƙara mani na iya wannan na gane ƙara sun da gane to ba kari a nan sai hakkin da ke nan masu hanawa an فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم waɗannan uwa ɗaya uwa ɗaya ne shi kuma wannan uwa ɗaya ne to sai aka yi gado shi lumi. a lokacin da ba uba ba kaka ba ta ba jika na wajen ɗa shi yana da nasiban neman ƙungar su kuma yan uwa ɗai ko la'abbai a tubai ne ba su da abona su tabbatacce suna jima ne in an aje su ci tsudi to sai aka zo rabon gado sai aka ce to kuma waɗanda kuke da ummai ga naku in sun kai biyu in mutum ɗaya ne to ɗaya bisa shida kawai duk da aka gama rabon gado sai waɗanda suke shaƙiƙai kuma ba abin da aka rage ba su ne ba su ne to ya za a yi mu da muke kuwa ɗaya uba ɗaya ba mu samu ba wanda yake kuwa ɗaya a ce shi an ba shi an kasa dukiya shi da an ba shi kashi ɗaya a fadu bi abin nan sai awa, mu mun bi shari'a ne mun bi shari'a ne ko ɗan zaman kuɗi ne shi ko an ce ga rabai shi na musamman to shi ke nan makaddara baban nan namu dutse ne ko to mu je ba shi a teku kawai ba mu yi tarayya a uwa ɗaya ba ba ciki ɗaya ne ba a daina maganan baban kawai a yi wafi da shi a dawo maganan uwantaka mu ba ita ta haife mu ba in ita ta haife shi ai ita ta haife mu to me zai hana mu eh, to shi ne sai umar ya ce kai akwai ba abin duba saboda haka ku dawo a sake lare abinda za ku gaden nan za a raba tsakanin ku ne kawai da kuma dai sai da ya cikin kuwa ta haɗa ko ai ta haɗa ita ta haife ita ta haife illa ne dan uban kawai na shi da ita aka yi da ɗan uwanku da ya mutu illa ne dan kun haɗa uba ɗaya uwa ɗaya ya to shi ke ku sai ku zo ku yi tarayya da su ko ku ce kun fi su karfin dangantaka ko kuma kan ku ce rabon ku ne ai nasiban makamuza to shi ke nan to shi sahabbai dai suka yadda da wannan maslaha sai ana ce mata umariya ko hajariya eh. Allah ya sa mu na. yaye mana ya Allah muna roƙonka ka ba mu tsaro na musamman a ayyukanmu da dukiyarmu da iyalanmu da dukkan abin da muka mallaka Allah muna ka da ka da ka Allah ka ji kan iyayenmu ka ji kan malamanmu ka ji kan yan uwanmu ka ji kan jama'an musulmi duk inda suke Allah ka daidai ta gabaninmu a kan daidai ba su ikon zartar da abin da ya ta'adalci da mu da su Allah ka hana mu saba maka بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تؤذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين